A wata sanarwa da ministar ma'aikatar kuɗi Zainab Shamsuna Ahmed ta fitar, ta ce kowace jiha daga cikin jihohin nan talatin da biyar za ta biya kimanin naira biliyan goma sha bakwai ne da rabi. Don haka Majalisar Tattalin Arzikin Ƙasa ta amince da naɗa kwamitin da ya ƙunshi ƙungiyar gwamnoni da ma'aikatar kuɗi da kuma babban bankin Najeriya don su fitar da tsarin biyan kuɗaɗen. Ta ce jihar Legas ce kaɗai bata karɓi bashi daga asusun gwamnatin tarayya ba. Yaya masanin tattalin arzikin ƙasa da ƙasa Yusha'u Aliyu ke kallon wannan yunkuri? Gwamnatin tarayya ta kudurci cewa su yi amfani da shi domin soke wasu nauyi ne a kansu wanda kuma aka ba da kashi na ɗaya kashi na biyu zuwa kashi na uku to tun a wannan lokaci irin mu masu kiraye-kiraye mun ta kiran da a sa ido domin a yi maganganun da ya kamata a yi a kuma gyare gyaran da ya kamata a yi domin a wancan lokaci ne da aka bada kashi na farko ya kamata a daidaita lamuran saboda kashi na biyu ya amfani zuwa kashi na uku to amma a yanzu duk bukatu bayanan da za a zo a samar ko kuma a samar da yanayin da za a samar da wani yanayi ne wanda zai haifar da siyasar kasan wani yanayi na daban saboda misali akwai gwamnonin da yanzu haka sun riga sun faɗi zaɓe wasu daga ciki kuma wa'adinsu ya ƙare sannan kuma a halin da muke ciki akwai wasu gwamnonin waɗanda suna fuskantar zaɓuɓɓuka a gabansu wanda kuma za a yi ta yin bayanai iri-iri na siyasa wanda zai zo haifar da wani rashin eh, fahimta tsakanin ɓangarorin gudanar da gwamnati musamman a daidai lokacin da ake magana sake yanayin raba arzikin ƙasa wanda gwamnatocin jihohi suka yi ta ƙoƙarin su ga haka ya samu domin su samu kudaden shiga ko kuma su samu karin kudaden da ake raba tsakanin gwamnatin tarayya da jihohi da ƙananan hukumomi. Shi ma mai fashin baki a al'amuran yau da kullum kuma kwararre a harkar zamantakewar dan adam. Umar Faruk Wada ya yi tsokaci akan wannan batun. Lalle lalle wajibi ne su jihohi su biya gwamnatin tarayya waɗannan kuɗaɗe da suka karɓa. kuma gaskiya idan ba a yi hakan ba shine wasu ma da za su biyo baya su sauka cewa ai duk wanda ya karɓa ya ci bilis kenan halayya dan Najeriya ko ta dan Afirka cewa duk sun da ya karɓi bashi je facaka da abin da ya karɓa makon ya abubuwan da suka dace saboda ka ina ganin wannan abu ne wanda yake yayi daidai wani tarayya dan ta ce ku bani kuɗi na ba laifi ta yi ba abu ne wanda yake dace domin ita ma akwai ɗimbin abubuwan da suke gabanta musamman aka yi la'akari da cewar irin harkar da ake ciki ta tsaro ta yanzu kusan nauyin ya fi ga gwamnatin tarayya ko da ke su ma wasu jihohin suna ɗan taimakawa duk da cewar an ba da wannan kuɗaɗe ne fa domin wato a rore manya-manyan ba su abin nan matsaloli musamman albashi da kuma kuɗaɗen 'yan fansho to amma akwai jihohin ba da wasu jihohin da har yanzu nan ma ba sa biyan ma'aikatansu wato albashi mafi kankanta naira dubu goma sha takwas. Ministan ta kuɗi Zainab Shamsuna Ahmed ta nanata muhimmancin karkata akalar tattalin arzikin Najeriya daga man fetur zuwa wasu harkoki da za su ƙara mata adadin kuɗaɗen shiga. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. mutum ya janye Ana ma naushi saboda kuɗi. Mu duba tsakanin ɗan adam mu Mutum yana kallon banza saboda kuɗi. yana ɗiban fara'a saboda kuɗi. Kaga mutum ya ɗaure ma fuska saboda kuɗi. Ana sakin fuska saboda kuɗi.